Salamu alaikum, mara joga? Eh, har kun zo? Wallahi mai eh, muna ah, da gajiya. Ku da hutu. Lafiya lau. Ku lafiya. Al'amura. Hannun ku dai. Ka karo so kenan. A ah, Allah yi. Yayi sannan zo. Kai, wannan doga? Eh. Yau na ga abun al'ajabi. Eh. A ina? Ina cikin tafiya. Eh. dan zo nan fada. Eh. sai na haɗu da wani bawan Allah yana haƙin rijiya. Rana ce mishi yawa. Ba sai ya ɗauki rijiyar nan ya kai ta inuwa ba ya ci gaba da aiki. Shi bawan Allah. Shi ba nan bawan Allah. rijiya ana haka ta dauki rijiya a mayara inuwa na na na rike baki ina mama kuma haka ma ba haka ci gaba da haƙi ne ya ci gaba da haƙin shi ne aiki yake ko da yake ko da a to ai ka ai mamaki baya ka ni ma haka wata rana ina tafe eh. na zo cikin gida na dawo gona da zafi zafi mata na bata dindima ruwa eh, ba sai na ji ana wuta wuta a makoci na kawai kusa mai malfa tana yin tsalle eh. kawai sai a cikin bokitin ruwan sanyin nan sai da aka sarka An dai bai daina ba ba? Amma ni ma ya

ya fi yawa dillahi kai Allah gafara ni za ka raina hankali ka